bindigogi 23 ciki har da ak-47 guda tara shanu 439 jakuna 8 tumaki 18 motoci uku da alburusai 954 da kuma wasu kayayyaki da dama ne rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta kama hannun waɗanda take zargi da aikata laifuffuka daban-daban jim kaɗan bayan kammala baje kolin waɗanda ake zargi ga 'yan jarida a garin rijana da ke karamar hukumar kaciya a kakin rundunar dsp yakubu sabo ya muna ƙarin haske an samu nasarar damke mutane da ake zargin su da manya manyan laifuka irin su wato garkuwa da mutane fashi da makami da sauran manyan laifuka har guda 79 sa'annan daga cikin wannan mutanen akwai wannan matar da ita da abokanan yin laifinta wa'annan da uku nan da suke sun je har da yaron dan cikinta suka je suka saci wani yaro dan shekara daya na cikin gudun kaduna kuma suka kawo mata ta ajiye shi a wurinta suna jiran a ba su fansa na naira miliyan ɗaya. kwamare ismaili bayan na kungiyar freedom for humanity ya ce duk da wannan nasara da rundunar 'yan sandan ta ce ta samu akwai bukatar ta ƙara jajircewa domin dakile ta'addanci a ƙasar nan wannan kokari da suke kokari ne mai kyau kuma yana da kyau sosai illa iyaka cewa abin da muke ta kokari mu nuna masu gwamnati shine kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta yi kokarin sasanci tsakanin waɗanda suke garkuwa da mutane da kuma wa'annan barayin shanu da suke daji har kuma yanzu haka halin da ake ciki ma suna ta dawo da wasu ba'adin makamansu kaga ko ba komai za a rage zub da jini za a rage banna da sauransu gwamnati ya kamata ta yi kokarin neman wa'annan barayi da suke daji an san inda suke an san dajin da suke a neme su a tattauna a ji menene damuwarsu in akwai abin da za a musu ko kuma wani abu ne ba a yi musu ba suke ta wannan abin a zauna da su a samu sasanci su ma al'ummar gari ba a bar su a baya ba dangane da wannan al'amari sunana alhaji hussein musa ina ta kungiyar vigilant group a nan local gami wannan al'amari abu ne mai kyau sunana maryam adamu daga birnin gwari a gaskiya sun yi kokari sosai don ana samun nasarar kama su to komai zai dinga zuwa da sauki dan ko da ina tahowa hanya babu kowa gaskiya sai dai wanda ya shahada ya shigo. Abin ayaba ma shugaban 'yan sanda Ali Jang na jihar Kaduna. Kamar yadda aka nuna cewa an kama su to kuma a nuna cewa an hukunta su. Nuna hukunta su shine zai ƙara zama izina ga sauran mutane. Sunana Shewa Abdullahi ina zaune a yankin Ciko. Daga cikin daji ne abin ya fi faruwa. Kaga kamar yankin mu haka muna da manoma da dama amma duk wanda ya ɗauki mashin ya tafi ya shiga ciki shi shikenan wani lokaci sai dai mutum ya dawo ko an sare shi ko kuma an ɗauke shi. Duk da tsaurara matakan tsaro da kwamishinan 'yan sandan jihar Ali Janga ke cewa rundunar sana'i a jihar al'ummar birnin gwari na ci gaba da kokawa dangane da sake yawaitar garkuwa da mutane a hanyar Kaduna zuwa birnin gwari. Aminu Sani Sado, Kaduna, Arafai Hausa.